da ɗaya daga cikin masu yada manufa na gwamna Muhammadu Ino Yahaya na gaba-gaba wadda kuma sun yada manufa domin ganin cewa gwamna Muhammadu Ino Yahaya ya ɗalle kanka ragar mulki wadda kuma kowa ya riga da ya san shi gugar gwagwarmaya ne a ita wannan jam'iyya ta APC. Wato Honorable Khalid na faɗa. Da farko Honorable Khalid na faɗa masu sauraro wannan shiri na musamman za su zo su ji daga bakinka ko menene ke tafi da kai a cikin wannan shiri? To, alhamdulillah, assalamu alaikum ɗan uwa da abokan arziki. Wajen ta tabbata da Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai, mai yin yadda ya so a lokacin da ya so ko ana so ko ba a so. yabo da jinjina ya tabbata da dan abdullahi annabi mu muhammad sallallahu alaihi wa sallam fiyayyen halitta ba a yi ba kuma ba za a sake ba kai ne karshe kai ne farko farko dan uwa da abokan arziki ina so dan ba da wasu ɗan takaitattun maganganu ne akan abubuwan da suka shafi harkar gombe da al'ummar gombe da kuma abin da ya shafi harkar shi mai girma gabna alhaji muhammadu inuwa hayar wakilin ilimin na faɗa. kamar ne da ke nan bangare. to alhamdulillah ala kulli halin a kota yaushe lallai jinjina da kuma godiya da mai girma gamna bisa namijin kokari da yake yi wa al'ummar jihar gombe da gwamnan kanta wanda yau muna alfahari wamida na sanin kiran da muka yi akan a alhaji muhammadu inuwa yahaya wakilin ilimin na ba domin ya fitar da mu kunya ya sa muna jin daɗi muna bubbuɗe hancina muna tafiya muna faɗi muna doro domin bai bamu mu kunya ba kuma alhamdulillahi ya zanto mana wajibi a gare mu mu yaba masa mu nuna mar farin cikin mu kuma da jin daɗin mu ga irin gudumawa da yake ba wa jihar Gombe babu dare babu rana ina ka fito jihar gombe ina za ka jihar gombe menene matsalarka jihar gombe menene ka yaya za a yi talakawar jihar gombe su ji daɗi shine alhaji muhammadu inuwa yahaya wakilin ilimin nafaɗa mai girma gwamnan jihar gombe alhaji muhammadu inuwa yahaya babu abin da za mu ce dole mu jinjina dole mu yaba maka dole kuma mu ci gaba da wayarwa al'umma kai bisa irin namijin kokari da kake yi da irin ayyuka da kake yi na kawo ci gaba da tallafawa da ba da gudumawa wanda babu dare babu rana ga al'ummar jihar gombe mun gode mun gode mun gode mun gode abu na gaba har yanzu a nan mai sauraron wannan shiri zai so ya ji wani muhimman abubuwa ne gwamnatin ku ta samar kawo yanzu har kake ta wannan jinjina ga shi mai gida naka Alhaji Muhammadu ya jihar Sai muhimman abubuwa da wannan gwamnatin ta bayar gaskiya abubuwa ne da yawa wanda ba za su iya kirkowa ba. Wanda idan muka shafi harkar kiwon lafiya babu lokal zaman ko guda wadda ba a shiga lungunta da ka an gina musu asibitoci masu kyau ba kuma an inganta musu hanyoyi na zamani na gani a yaba kuma na gangariya ba irin hanyoyi da za a yi su zo su yi shekara goma biyu uku su lalace su ɓaci ba mai girma gamna dukkan abubuwan da yake yanayin su ne standard in ka kawo abin da ya shafi harkar kiwon lafiya da kuma tsayawatar da gari da daɗaɗa wa mutanen garinsa da ba da gudumawa ga gwamnan kanta da kuma lungu da sako da ƙauyuka yanzu misali idan zan baka misali idan ka duba kamar yadda na gaya maka a kowane ward na gwamnan state an yi ɗan wannan maternity ɗin nan kaga wannan an sake samar da matasa abubuwan yi da hana zaman banza idan ka duba a ko ina a cikin jihar gombe babu inda ba a yi hanya mai kyau ba hanya kuma ta gani a yaba inda ma ba a tsammani za a yi hanyoyin an yi su yanzu idan ka lura da can wajajen su ne su luko din nan su can su wane ne daga yanzu su fika din da sauransu wata hanya da aka ɗauko wanda ba sa tunani ba sa tsammani akwai gwamnan da zai iya zuwa ya zo ya musu wannan hanya sun ɗauka cewa fadar gamman ne kawai za ta iya amma kuma hakan da kukkusawansa da ƙoƙarin irin nasa da dabaru irin nasa sanda ya yi ya kawo ci gaba a wannan yankuna wanda a da idan za ku je wa'annan lunguna da wa'annan ƙauyukan sai kun tafka katoton zagaye wanda kuma ta hanya kuna gani amma kuma babu yadda kuka iya yanzu misalin jamilu ka ga irin yadda gadoji suka ɗan samu matsala da yawa a cikin garin gombe ka ga yadda ruwa ya yi ɓarna kaga kuma yadda ruwa ya rubuce wa mutane gidaje da sauransu saboda wuri ne hanyar ruwa kuma ba a ba wa ba a ba ruwa hakkinsa ba amma zuwa mai zuwa mai girma wannan an ba da an ba wa komai hakkinsa hatta ruwan da ke wucewa shi ma an ba shi hakkinsa an zo an yi gadoji na kayawatarwa masu kyau na faɗa a sani abin da dai musabbabin abin da yasa ni na kira da ne domin ajiye maganganun ayyuka ga baki ɗayan a gefe ayyuka ko shekar ne kamar yadda na zo ya yi hira ya ce ko shekar ne ya shigo cikin garin gombe ko idris ne ya san mai girma gwamna hajji muhammadu bin wahaya ya yi aiki abin da nake so mutane su ƙara ganewa shi ne ina so a koda yaushe mu rinka yi wa kayukan mu adalci na yi magana akan kwamishinoni na yi magana akan advisors amma fa jama'a ku lura akan hirar da na ban ce dukansu ba na ce daga cikin kwamishinonin wasu babu abin da suke tafukawa mai girma gauna daga cikin advisors din babu abin da suke tafukawa mai girma gauna ban ce duka ba ya kamata a dinga bin adalci a wannan wuri abu da gaba jamilu maganar da ne akan kwamishinoni cewa ba su da kayan aiki abubuwan da suke yi ba sa ba mai girma gwamna gudunmawa kuma sun bar shi shi kaɗai ba sa fitowa su wayar da al'umma kai su ba al'umma hakuri akan abin da kasar take kuma da yadda suke tafiya yanzu ga ina yanzu ga ina na faɗa magana kamar shi a ce kwamishinoni fito su yi magana tamkar kamar mai girma gwamnan jihar gombe ne magana kaga yawan maganan yakan haifar da irin matsaloli na a ce ai wane ne faɗi abu kamar ko yan adawa sai a zo a yi kamfen da shi a yake ku. to abubuwan da muke faɗa mu a yanzu kenan abubuwa ne wanda za a fito a yaƙe mu da shi kenan saboda ba alkhairi muke faɗa ko ba gaskiya muke faɗa akan gwamnatin ba. maganar da nake maka da kwamishinoni kuka da ake yi yayi yawa akan wasu daga cikin kwamishinoni da advisors da yawansu kamar yadda na kira maka a baya na ce maka ai su fito su ba wa al'umma haƙuri su faranta wa mutane su daɗaɗa musu ba wai su zo su yi magana akan abin da wani shafi ko ofis ɗinsu ko wani abu a'a su fito su ce mai girma gwamna yana kokari su fito su ce mai girma gwamna ya yi kaza a wuri kaza ya yi kaza a wuri kaza ba sa yi saboda sun ce ba su da kayan aiki yanzu a ina nake magana da kai yanzu magana da nake maka ina Lagos daga Lagos kuma na kira ka ta ina na kira ka ta waya saboda mai ne ina son mai girma gwamna ina kaunar mai girma gwamna kuma ya yi abin da za a gaya wa duniya kuma ya yi abin da za a yaba shi kuma ya yi kawo gudunmawar da ya to wajibi a gare mu kamar yadda muka kira aka amsa mu ci gaba da wa al'umma kai su kara ganin su kara sanin wane ne mai girma gwamna su kara sanin wane ne alhaji muhammadu inuwa hayya wanda muka yi kira a kansa kuma suka amsa suka zabe shi yau muna nuna musu cewa ba mu yi da na sanin kiran da muka yi ba kuma muna alfahari da kiran da muka yi suka bi ba dai komai ba saboda ayyukan da mai girma gwamna yake mana abu na gaba ana muna da yakan ɗaurin aure na ƙanwata na yar eh, gidan ciwon a alhaji inuwa kari mata wannan na faɗa ranar asabar da yardar allah sannan kuma fim ina godiya ga allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai bisa irin gudumawa da tallafi da shi ciwon staff yake bayarwa kusan yanzu babu waɗanda suke rike da jihar ta bunduma ga baki ɗayanta in ba shi a gajin muhammadu ibn hanyar ba daga shi sai tuba star babu wanda suke tabuka abin kirki idan an koma kuma kasa kasa sai kiran sani fiye mai girma na sani fiye yana kokari mai girma na sani fiye muna so a ƙara rike shi da kyau mai girma na muna kira daga kara buɗawa sani fiye saboda shi idan ya samu komai nasa a kanka yake karewa a kan ƙaunarta yake karewa ta mai girma na muna masu kara kira mun gamsu da rikonsa mun yadda da yadda yake mun yadda kuma da yadda yake gudanar da harkokinsa da irin yadda yake ba al'umma gudumawa matasa maza da mata saboda ya kare mutuncin gwamna ya kare martabar gwamna ya kare darajar gwamna ni kare na faɗa kamar yadda na faɗa ina tare da alhaji muhammadu ibn ke wakilin ilimin na faɗa babu gudu babu ja da baya da yadda allah allah ya riga da ya sa mini ƙaunarsa allah ya riga da ya sa mini son shi ba zan kula daina son shi ba mai girma gwamna ana ta magana a yadda mai girma gwamna yake tafiya ku duba tun ana nuwan farko ba, yanzu ka kuskura kuka zaɓe shi a nuwan na biyu sai kun shaka kuka za mu zaɓe shi mai girma gwamna za mu zaɓe ka in ka ci ka yi ba kaɗan kulin kulin kubura da mu muna son ka kuma masu faɗa haka babu ruwan ku da ku daina faɗa wannan abin mu ne na gida yau babu ruwan ku da ku daina faɗa wannan abin mu ne na gida muna magana ne akan roman demokuraɗiyya babu wanda ta fitowa ce mai girma gwamna baya aiki babu wanda ta fitowa yake mai girma gwamna baya kyautatawa mu muna magana ne akan abun mu namu na gida na roman demokuraɗiyya amma ko mai girma gwamna muna tsara kira muna so mu sha roman demokuraɗiyyar nan muna so mu sha roman demokuraɗiyyar nan muna so mu sha roman demokuraɗiyyar nan mai girma gwamna ayyuka mun gamsu da ayyukan da kake yi mun gamsu da ci gaban da ka kawo kuma muna ƙara gamsuwa akan cigaban da ka kawo babu gudu babu ja da baya babu mahaluki ko mahalukiya da ta isa ko ya isa mutum ko iblis ne ko iblis ne ko shekar ne ya san da girma ya kawo cigaba da yawa iya ɗan shekara ɗaya da wasu watanni amma mai girma gwamna a ƙara gaya wasu daga cikin kwamishinonin nan waɗanda ba su da kirki a ƙara gaya wasu daga cikin advisors din waɗanda ba su da kirki mai girma gwamna yanzu kusan ƙasar 帮助们苏里这个这个的推 saurare ka ji mana mu ba wai mun ce su fito ba kariyar aiki ne su yi amfani da daman da Allah ya ba su su kyautata wa mutane idan da suna kyautatawa ko da basu su fito suka yi magana ba ai za su samu masu yin magana a madadin su amma maganar kwamishoni ya kamata a ce mun wuce wannan magana saboda tun farko an riga da an yi kira kai bai kamata mu dinga maimaita abu ɗaya ba sannan kuma wajen gindin zama ne a wajen ma'anar da gwamnati inuwar hayya a ba da ne har yanzu a gindin zama nake har yanzu ina neman gindin zama ne a zuwa ga Muhammadu Inuwa ya yi har yanzu akan hakan nake a to inda har yanzu akan hakan nake to Allah ya wadaran demokradiya ma ga baki da na wuce wannan layin na wuce cewa wai har yanzu ina neman gindin zama a wajen mai girma gamna wallahi tallahi na wuce wannan matsayin in ko ba wuce wannan matsayin a wurinsa ba Allah shi ne wa demokradiya to me za ka ce dangane da an yi zama mai girma ba wanda ya jagoranci taro ya amince da ba wa ɗalibai na jihar gombe scholarship wadda suke bi tun na shekarar 2016 kawo yanzu wadda ba a ba su ba gwamnatin da ta shuɗe ta ba da kaso hamsin amma a jiya ya furta ya furta cewa zai biya kaso hamsin din za a ba su kudaden su sannan kuma ya yi ba da umarnin cewa ya ware kuɗi za a gyara ita wannan babbar tasha ta motor park can wajen hanyar kwalejin gwamnatin tarayya wato fce kenan da ke jihar gombe hanyar makafarta can wajen gidan wuta me za ka ce dangane da wannan abin da ya yi wato wannan kayan abu ne wanda dama muka a mutane tun a baya me da duk abin da sa muke so a zaɓe shi me yasa muke ta kira a kan shi me yasa muke nuna al'umma cewa shi ya kamata a zaɓa shi ya cancanta shi ya dace don me muke faɗa haka kuma don me muke kira ai saboda ɗan halayen nashi ne wannan ba abu bane wanda zai bamu mamaki ba saboda mun san wane ne shi abin da kawai za mu ji daɗin sa shi ne akan abin da muka yi kira ya ƙara tabbatar wa mutanen da ba su san shi ba wane ne shi ya ƙara fitar da mu a kunyar idon duniya duk abin da muka faɗa a da babu abun ƙarya babu abun wani siyasa mu fito saboda mu koda shi mu yaba shi domin a zaɓe shi alhamdulillah mun gode ba da ya fito ya tabbatar wa mutane abin da ke cikin abin da muke gaya musu tun kafin ya zanto gafna ɗan sai dai mu ce mun gode wa mun gode wa Allah mu da yake mun san shi mun san ya yake mun san waye shi shi yasa muka fito muna yi mutane bayani wanda muka ce babu wanda ya cancanta ya dace da mutum gafna in baki ba abu na gaba kuma Jamilu an tunatar da ni akwai labirari da mu wancan da aka gama na can hanyar bautin ne yake ko muna kiran ministan sadarwa shek dr isa ali santani da ya zo ya taimaka mana ya ba wa kasarsa gudubawa ya ba wa mahaifarsa gudubawa ya kawo mana kwamfutar a zo a training matasanmu don allah kar a bar wannan abun ya lalace a haka tunda dai wuri ne an da an kammala shi yana ajiyetin jini mai girma gamna muna ƙara kira da kai ma ka kashe tsoro bakinka ka nema mana alfarma kamar yadda ka saba yi duk abin da ya shafi kan fadar da a nema mana a wajen ministan sadarwa dr isa ali fantani da shi ma ya zo ya ba ta gudubawa don allah a kawo kwamfutar. a zo a training matasa tun da dama shi ne girma gwamna kullum a rayuwarsa ya za a iya ba da ingantaccen ilimi da lafiya da kiwon lafiya da tsaro ya za a iya kawo ci gaba a sarɗe shi kuma yana nan yana ta su muna ta gani a ƙasa da haka minista muna kira a matsayin ka na ministan kwata kai ma don allah ka zo ka bada wannan gudumawa don Allah ka zo ka bada wannan gudumawa don Allah ka zo ka bada wannan gudumawa wannan karin na faɗa a matsayin ka matashi wanda yake shiga cikin 'yan siyasa wanda za a ce siyasar shi yanzu ta yi nisa ta fita daga jihar gombe wani matakai kake ga ko kuma wani shawari za ka ba gwamnati ko kuma me ya kamata gwamnati ta yi wa matasa a jihar Gombe da ma kuma kasa baki ɗaya duba ga irin hali da suke ciki na rashin aikin yi da wanda suka yi karatu da wanda ba su yi ba. To muna kiran muna kiran gwamnatin tarayya muna kiran eh, muna kiran gwamnatin tarayya muna kiran gwamnatin tarayya da akwai matasa da yawa waɗanda suke sun gama makaranta ba su da abun yi muna kiran gwamnatin tarayya da ta duba Allah ta duba Allah ta zo ta bibiyi kan waɗannan kanun abubuwa duk abin da yake hasatar da masu yi da fitina da yawan sace sace da kashe kashen nan wallahi da rashin abun yi ne da haka muna so gwamnatin tarayya da ta kawo mana ƙarshen wannan abu don Allah tana da yadda za ta yi tana da yadda za ta yi tana da yadda za ta yi ta taimaka mana a matsayinmu na mu talakawanta ne a matsayinmu na 'yan ƙasa a matsayinmu na waɗanda muka yi tsayin daka muka kawo ta da yardar Allah ta taimaka mana ta ɗauka mana kannan mu da yayin mu aiki saboda suka san suna zai duk da yawa su ba su da aiki ne akwai batun zargi da ake na cewa ɗan ƙananan hukumomi ya tunkaro a jihar gombe sai yan adawa sauran jam'iyyun suke ga kamar ba za a musu adalci ba duba da irin wasu alamu da suke gani na ita hukumar kula da harkokin zaɓe na jihar gombe. Yanzu eh, abin da za su yi ɗaya ne kawai a lokacin da suke mulki sai su duba ya suka su, wani ne adalci suka mana sai su rubuto a rubuce sai su tura wa aini su tura wa fatinmu su ce irin adalcin da suka mana a baya su ma su suke so yanzu a musu shi ke nan kawai mun Allah da muku mun yi alkawari har sai mun kara ma saboda bai kuskure ma adalcin nasu da yadda Allah saboda dama mun gwamnan mu adali ne kuma shugaba ne na gari rana ranar ku ba irin nasu bane dai dan Allah su nasu ne ba su yi nasu bai dai ba insha Allah za mu daurar fiye da nasu insha Allah za mu daurar fiye da nasu yadda suka yi kar su damu su kwantar da hankalin su wallahi za mu yi fiye da nasu ba adalcin da suka mana a baya da kuma yadda suka gudanar da zaben ƙananan hukumomin su rubuto mana shi a rubuce su kai wa fati su kai wa ainihin su ce irin da suke so a mutu irin wanda suka yi a baya na su adalcin irin na su adalcin wanda suka yi a baya su roƙi ainihin da kuma jam'iyyar mace APC su zo su ma su gudanar da daidai irin wannan adalcin da suka yi a baya kar a ƙara kan a rage dai don Allah mu kuma za mu ci gaba da kira za mu kira mai girma gwamna da ainihin don Allah ka tabbatar da ta yi adalci idan adalcin da suka yi a baya ka tabbatar da ta yi adalci kar ta ƙara komai kan adalcin da suka yi a baya za mu ci gaba da kira muna nema musu wannan alfarma kuma da yardar Allah kar su damu adalcin da suka yi a baya wallahi mu ma shi za mu musu sai dai kawai in ba ka so a dan ƙara ne saboda kuskure nasu da yake nasu ya zanto a wajen abu to insha Allah sai mu ka kuskure sai mu ƙara amma yadda suka yi nasu nan kansu da muhammad da mu yi ma. wanne gudunmawa za ka ba a jam'iyyar ka dangane da wannan zaɓe da yake tafowa kamar yadda wasu suke ga katar karawa gani wa ita wannan jam'iyya ta ku ta kan karagar mulki. da to abin da yake faruwa dama muna kira daga sama har ƙasa to har yanzu akan wannan taken namu muke daga saman har ƙasa saboda abin ya zamto uniform ya zamto bai ɗaya saboda abin da zanto abu guda saboda ƙasa su ci gaba da ci gaba da yardar Allah kuma mutum da ya mutunta da suna tare da jam'iyyar apc wasan talaka suna tare da mai girman gwamna a kan muhammadu inu yahaya sannan su kuma yan jam'iyyar pdp kar su damu insha allah irin adalcin da suka yi a baya za mu iya kwatantawa mu ma mu irin nasu insha allah mai sauraro zai so ya ji wanda sabu kake da shi daga ƙarshe. to kafin da nake da shi daga ƙarshe shi ne ina yi wa allah maɗaukakin sarki godiya da yadda ya ba mu ni'ima na irin ya kawo mana mai girma gwamna hajji muhammadu inu yahaya a gombe muna yi wa Allah godiya akan wannan ni'ima da ya bana sannan sai muna ƙara yi wa Allah godiya da irin yadda Allah ya kawo mana chief of alhaji Alhaji Imma kare mata wannan na faɗa sannan kuma still ina so a yi koyi da irin abin da Sani PA yake yi. ya kamata Eh aure sannan kuma muna da aure ranar Asabar in Allah ya sa muna raye. na ƙanwar mu ɗan gidan su sa mata wannan na faɗa da yardar Allah insha Allah ranar Asabar. in Allah sa muna a da ranmu da lafiyar mu masu sauraro shiri na musamman kenan kuka saurara da muka tattauna